hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 12 ga watan Septemba shekarar meladiya ta 2015 wannan shine kaset na 35 daga cikin jerin giyar kasusan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zur'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya islami as-sani Allah ubangiji ya jikan kanshi da gafara littafin zadul wata taska ce mai faɗi, wadda ke bayani akan tsarin rayuwa da al'adu da tafarkin annabi sallallahu da shiryarsa, dangane da sanya sutura da cin abinci da auratayya da zaman yaƙi ko zaman gida da salloli da sauran ibadoji da mu'amaloli da dukkan wani abu wanda ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi salama babu shakka wannan littafi ya kai matuka wajen kasancewar shi mausu'a wato encyclopedia game da tarihi da tsari da tafarki da karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi salama malamai suna jinjina kwarai ga ibnu qayyim musamman idan aka lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafiyi daga garin dimashqa ya tafi ƙasar makka domin aikin hajji a inda yake nesa daga littafansa da maktabarsa da yanayi na ainihin rubutu amma ya ƙoƙari ya fitar da wannan littafi mai ɗimbin fa'ida Allah ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a makon da ya shuɗe mun fara shiga cikin fusul da malam yake magana akan ainihin ibadoji a inda muka ji bayani dangane da alula yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi yake alularsa da bayani akan ainihin shafa akan hufi da shafa akan safa da kuma bayani akan taimama akwai istidraki daya dangane da mas'ala da wani dan uwa daga cikin masu saurare ya tambaya game da hukuncin amfani da abubuwan da suke an sana'anta su daga ƙasa wajen yin taimama kamar bango kamar tiles kamar marbles da makamantan abubuwan da asalinsu an sana'anta shi ne daga ƙasa amma yanzu wato an canza musu halitta sun zama wani abu daban a lokacin na ce gaskiya ban sani ba don ban karanta wani abu akai ba kuma wasu daga cikin masu saurare suka yi ishara akan cewa malam muhammad awal adam alalbani albani rahimahullah da kuma dr muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullahu waɗannan malamai dukansu aka ce sun ba da fatawa akan halastin haka gaskiya ne wannan fatawa haka take al-imamu ibn qutayba al-imamu ibn a cikin littafin ainihin wato al mugni kenan babban littafin sa na ya yi maganganu waɗanda suke nuna ainihin tabbatar da wannan fatawa musamman a mazhabin malikiya da kuma mazhabin ainihin abu hanifa waɗanda suka tafi akan cewa as-sa'id yana nufin ƙasa da dukkanin wani abu da ya farra'antu wanda aka sana'anta shi daga ƙasa ƙarƙashin haka suka halasta yin ainihin taimama da bulo da ƙasa da bushasshiyar ƙasa da duk wani abu wanda aka sana'anta shi daga ƙasa to kamar waɗannan abubuwa na kayan gini da abubuwan da ake shafa shafa da su dukkanin su zaka ga suna da alaƙa da asalin ƙasa a matsayin maddar da aka sana'antar da su da haka babu laifi idan mutum su ya samu zai iya yin taimama da su insha Allah wallahu ta'ala a'lam sai mu koma cikin littafin a inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salati wannan fasli zai magana game da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da sallah mun je da manzon Allah yake alula yadda yake taimama shafa akan hofi, shafa akan rawani da makamantansu yanzu kuma an zo ga sallah yace kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza kama ila salati qala Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kasance idan ya miƙe zai fara sallah yakan fara ne da Allahu akbar walam yaqul shay'an qablaha wala talaffaz bin niyyati albatta yace daɗai dai annabi sallallahu alaihi wa baya faɗin wani abu gabanin wannan Allahu akbar ɗin. kuma da abadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba furta niyya ba irin wannan da ake cewa nawaitu salatal asri fi masjidil juma'ati bi baladi kaza khalfa imami mazhabil maliki kaza kaza kaza kaza nayi niyyar sallah azhar a masallacin garin dan dago bayan limamin malikiya ko mai bin mazhabi kaza irin wannan niyya ta kanawa da suke sira altafan niyya wannan babu ita a cikin addinin musulunci kakab abadan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba jama'a ina fata mun gana wala qala usalli lillahi salatan ko kuma yace zan yi wa Allah salla, kaza mustaqbil alqiblati arba'a raka'atin imaman aw ma'muman ko kuma kaji ya ce usalli lillahi salata kaza zan yi wa Allah salla ta lokaci kaza mustaqbil alqiblati zan yi wannan salla, ina mai kallon alqibla arba'a raka'atin zan yi raka'a hudu imaman ni ne liman au ma'amuman ko ni ne mamu wani lokaci kuma yace munfaridan in kai kadai ne <laughs> wala qala bai saba cewa ada'an wala qada'an ko ya zan yi a matsayin akan lokaci ko a matsayin ta kubuce mini zan rama wala fardal waqati ko yace zan yi a cikin lokacin ta na farilla wa hadhihi asharu bid'in لم ينقل anhu لم ينقل عنه ahadun قط da isnadin sahihin wala ولا wala musnadin wala mursalin واحدة wahidatan minha albarta. wani mutum wannan sai bujiman malamai suke irin wannan shawota da fadi yace babu kwata kwata yaje yace babu wannan bidiyoyi guda goma in ka ba za ga har guda goma ne cewa eh, nawaitu salata kaga ɗaya kenan mustaqbilal qiblati biyu kenan arba raka'atin uku ko imaman aw ma'muman hudu kenan ko ada'an aw qada'an biyar fardal waqti shida to ina sauran suke ne to na kirga biyu ko to kaga an ka kirga waɗannan muka kirga su biyu za su za su baka guda goma dindi yace wannan bidiyoyi ne guda goma da ake yin sa a farkon sallah da dai ba a taba samun wani ya ciro su daga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi ko ingantacce ko mai rauni ko cikakke ko bankarare ko wanda bai cika ba ko da harafi ƙwaya ɗaya har abada albatta never babu babu wanda ya taɓa kawo wannan ko da isnadi mai rauni ko da isnadi ingantacce ko da sarihin lafazi ko da mujmali babu sam da haka jama'a su daina yin wannan wa kansu lokaci suke yi shine abin da nake ta faɗa har ana sai da littafai wai littafin majmu'un niyyati ha an fassara da Hausa akwai na Yarbanci akwai na Fullanci ana yawo da su a mota gari gari kasuwar kauye ana sayar da jahilai suna siya wai za su za bi shortcut <laughs> wajen koyon karatu a ba jama'a wani irin dabara ne wannan akwai niyyar wanka akwai niyyar sallah akwai ta azumi akwai ta yanka ragon layya akwai ta aƙiƙa akwai ta shiga makabarta niyya iri iri komai da niyyar shi an ba an tsara larabci na wasu 'yan bid'a da masoya zuciya jama'a wannan ba addini bane ina ba ta mun gane wannan da haka kawai idan mutum zo sallah da zaran ya tsaya shi a cikin zuciyarsa ya san abin da yake niyya ya san cewa wannan sallah farilla ce ko nafila azhar ce ko la'asar ya san raka'a nawa ce ya san abin da yake niyya yi ya san zai bi liman ne ko shi kadai zai yi ko mamu ne shi ko menene duka ya sani ba bukatar sai ya furta yace bal wala an ahadin min ashabihi wannan karatu na yan bid'a ba a taba samun shi daga wani a cikin sahabbai ba walastahsanahu ahadun min at-tabi'ina ba a taba samun wani cikin tabi'ai ya ce abin yana da kyau ba walal a'immatul arba'a ba a taba samun wani a cikin limaman nan guda hudu Abu Hanifata Malik Shafi'i da Ahmad ibnu Hanbal Allah ya kara musu rahama gaba ɗayansu su sam a cikin su ba wanda ya taba cewa ai wannan aiki wa inna ma gharra ba'd al mutaakhirina qawl shafii radiyallahu anhu fi salati yace abin da ya rudu wasu ƴan baya shine magana imamu shafi'i da yayi kama da yayi game da sallah yace innaha laysat kasiyari sallah ba tamkar azumi bane wala yadkhulu fiha ahadun illa bi dhikri ba a shiga sallah sai da ainihin zikiri ba kama azumi bane shi za a wayi gari ne kawai an daina cin abinci babu wata addu'a ta shiga azumi fa dhanna anna dhikra talaffuzul musalli bin niyya wadancan mutanen baya sai suka tsammanci yana nufin zikirin da yace ake fara sallah da shi shine furta niyya wa inna ma arada shafi'i rahimahullahu abinda shafi'i yake nufi Allah ya kara masa rahama bi zikiri da yace ainihin zikiri yana nufin takbiratul ihrami kabbaran nan ita ce zikirin laisa illa babu wani abu da yake nufi in ba ita ba wa kaifa yastahibbu ash-shafi'i amran lan yaf'aluhu an sallallahu alaihi wasallama fi salatin wahida eh shi ne za a ce shafi'i yace wani abu mustahabbi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aikatawa ba wala ahadun min khulafa'ihi wa ashabihi abinda wani halifa daga cikin halifun nan guda hudu Abubakar Umar Usman da Ali radiyallahu anhum basu aikata haka ba wa ashabihi wanda daga cikin sauran sahabbai bai aikata haka ba wa hadha hadihum ga dai shari'ar su nan wasiratuhum da tarihin su fa in awjadna ahadun fa in awjadna ahadun harfan wahidan anhum fi dhalika Qabilahu, idan wani ya iya kawo mana magana kwaya daya daga gurin su akan haka sai mu karba wa qabalnahu bit taslimi wal qabul sai mu fuskanci abin da sallamawa da miƙa wuya wala hadiya akmalu min hadihim babu tafarkin da ya kai nasu cika wala sunnata illa ma talaqahu an sahibi shar'i sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace babu wata sunna sai abin da suka ciro daga shugaban halitta mai wannan shari'a annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa radiyallahu anis sahaba wa kana da'abuhu fi ihramihi lafzata Allahu akbar la ghayraha yace a takeice dai ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen harama shine faɗan Allahu akbar baya faɗan wani abu in ba ita ba walam yanqul ahadun anhu siwaha wani mutum bai ciro wani zance akasin wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatul asabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa tare da wannan kabbara yana mai miƙe yatsin mamduzatal asabi ya miƙar da ƴan yatsinsa haka su zama a miƙe yakan daga tare da kabbara a san da ke cewa Allahu akbar yakan daga su su zo hazuwa mankibai daidai kafadinsa ko hazuwa uzunai wani lokaci daidai kunne sannan sura uku ta tabbata game da wannan kamar da zamu zo mu ji ko dai daga tare da kabbara a san da yake kabbara kuma yana dagawa ko kuma ya ce Allahu akbar sannan sai ya ɗaga hannayen kabbaranta riga ya ɗaga hannu ko kuma ya ɗaga hannun sai ya sauke sannan ya kabara duka ukun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi karanta littafin sifatu sala na malam Nasiru Al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama mustaqbilan bihal qiblata yana mai fuskantar da hannayen alƙibla kamar yadda kafafun shi da fuskar shi suke kallon alƙibla a lokacin haka zai fuskantar da waɗannan tafukan hannu su kalli alƙibla kai tsaye ila furu'i udunaihi zuwa gaffan wato fatun kunnensa wa ruya ila mankibaihi an ruwaito kuma zuwa ga kafada fa abu humaydin sa'idi wa man ma'ahu qalu hatta yuhadhiya bihi mal mankibaini abu humaydin as-sa'idi Allah ya kara mushi yarda babban sahabi da shi da wanda suke tare da shi ku ji wannan yace da shi da wanda suke tare da shi domin abu abu hadisin abu humaidin abu humaidin ne ya zo ya samu sabbai su wajen goma suna zaune a wata majalisa sai ya ce musu dukkaninku na bi ko ya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su challenge suka ce to kai ya zaka je ka fi mu iya sallah annabi baka fi mu zama da shi ba baka fi mu sanin sallarsa ba amma tunda ka ce haka ne kai kwatanta mu gani sai ya kwatanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa aka ce akwai babban malami Abu Qatatal Ansari daga cikin sahabbai Abu Humaydin ya kwatanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe suka ce kwarai kuwa haka manzon Allah yake yin sallah to kaga yanzu dukkan su sirwaito kenan ina fata mun gano nan shi ya ta hanyar fada su kuma ta hanyar gasgata fada da aikatawa su kuma ta hanyar gasgata abin da ya fada da abin da ya aikata da haka duk sanda ake fada hadisin sai a ce Abu Humaydin da waɗanda ke tare da shi ga abin da suka ci ina fata mun gane wannan to suka ce yana daga hannayen har ya kai kusa da kafadu kusa da kafadinsa wa kadhalika qala ibn umara haka abdullahi dan umar shi ma ya faɗa haka kuma aka ga yana yi a aikace wa qala wa'il ibn hujr wa'il dan hujr yake cewa ila hiyala uznaihi ila hiyali uznaihi har zuwa daidai kunnuwansa wa qala al bara'u bara'u dan adib shi kuma yace qariban min uznaihi kusa da kunnuwa wa qila wasu kuma sun ce huwa min al'amali al wannan aiki akwai zaɓi domin duka sun tabbata waɗannan hay'at din waɗannan yanayin da aka sai mutum ya dinga nan nau'antawa domin shi ake cewa ikhtilafu tanawwu yau kai wannan gobe kai wancan gobe kai wancan jiya kai wannan haka dai dan ka samu duka ka ainihin wato dace da bin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tsautsayin da ke faruwa game da irin waɗannan idan ba ka yi duka za ka manta da sauran gabaki daya har wata rana idan wani sai ka ga yayi wani abu garibi Allah ya tsare mu sai yake cewa a waqila wasu kuma sun ce kana alaha ila furu'i udhnayhi yakan daga su har zuwa jikin ainihin kunnuwansa wa kaffahu ila mankibaihi sannan kuma hannayen su kuma su zama suna daidai kamar ainihin wato saman saman saman hannun a alahu ila uzinai daidai kunne su kuma kasan daidai kafaɗa kamar ni haka kenan misali ta yadda inda zai taɓa zai taɓa daidai kunnen shi hannun bai zarta kunnan haka in aka yi haka to zai zama kasan hannun yana daidai kafada kenan ina fata mun gane fala yakunu ikhtilafan da haka babu wani sabani a cikin wannan walam yaktalif anhu fi fi mahalli hadha raf ba a yi sabani game da yadda yake wannan abun ba haka yadda ka ji din haka yake yi thumma yada'ul yumna ala zaharil yusra sannan sai ya sanya ainihin hannun dama akan bayan hannun hagu haka kenan wannan shine ɗaya daga cikin sura to bai faɗa ina yake saka su ba sai sa akan kirji shine qabdu haka haka shine qabdu ya ainihin sanya bangarorin yatsu babban yatsa da biyin ƙasa sai zagaya da su sai zama sauran kamar suna kwance ne akan hannu ya rike tsintsiyar hannun shi na hagu sai ya daura su akan ainihin kirjinsa wani lokaci kuma sai ya daura hannun na daman kawai ya zama ya shimfiɗa shi ne akan na hagu ya zama ya kwanta akan jikin hannun da jikin gwiwar hannun da kuma jikin tsintsiya hannun kama haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗayan biyu duka biyu sun tabbata shine wannan shine wadu shimfidawa kenan da kuma qabdu riƙewa wannan shi ma haka ake ga nan bai mai wani sharhi ba saboda babu wani abu wanda ba wannan ba a cikin addini duk wani sutu da za a yi kawai zancen banza ne shi ma irin wancan ne babu wanda ya ruwaito da isnadi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin irsal yana yin sakin hannu sadal da ake cewa shi kanshi jahilci ne a ilmanci cewa sadalu ba yaran malamai bane yaran jahilai ne irsal ake cewa domin sadal na nufin mutum ya rufe hannun shi ta yadda in yana sallah hannun shi na ɓoya ka a cikin riga shine ma'anan sadalu amma ba wai sakin hannu ba wanda yake shine akasin ɗaura hannu a kirji wannan malamai ce mai suke irsal to babu inda annabi ya taɓa yin shi ba a taɓa gani ba ba a taɓa jin labari ba shi ko wannan ɗaura hannu ɗin an same shi daga sahabi sama da saba'in dakan mutawatiri ne haka kuma duka annabawa suke yin addinin su ina fata mun gane wannan duka annabawa masu yin sallah haka sallar su take shi yasa malikiya ma da suka ce ayi ba su ce hadisi bane cewa suka yi idan mutum yayi haka ko yayi haka yayi qabdu ko wadu to yayi jingina zai dan ji kamar ya samu wani dan karfi ya dan yi balance to yin wannan balance din kuma a sallah makruhi ne daga suka ce to ya saki hannun shi su ma tawili suka yi ba yana bane hadisin Kabdu yana nan a cikin wadda daka mutane su daina yin ainihin sakin hannu abin takaici kuma waɗanda daga cikin wanda suka shahara da yin wannan abin a Najeriya to ahlus sunna ne ko kuma mu ce masu kururuwar sunna ne wannan ba karamin jafa'i bane jama'a har ma kuma suna ganin ya zama musu shi'ar ta da duk wanda bai yi ba suna ganin shi wani daban ba su ba wannan ɓata ce ba addinin Allah ba ne. sun yi ne kawai don kawo saɓani a cikin musulmai kuma kan suke fawwace wa daraja ta ainihin yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba addini bane a nan kasar da fa aka ce yan kabaru to yan inyas fa ake nufi yan inyas inyas wannan na na kaulaha domin inyas da ya zo kasar nan ya tarar da mutane suna bin wannan tsurar malikiya wannan ana magana early 70s kenan ko kuma mid 70s da inyas ya zo kusan iyashi ya zo kasan nan yayi gwagwarmaya yayi yayi yawo ƙasa Hausa ya yaɗa ɗariƙa irin tashi tijaniya faida wanda ita kanta bid'a ce a cikin ɗariƙa ya kai ta musamman Kano da Naija ya yaɗa ta da yazo nan ƙasa Hausa malaman Zaria da yazo kasa Zaria malaman Zaria suka kore shi dan sun bi shi ilimi kuma Allah suke bi shi kuma shedan yake bi suka kore shi nan yazo nan tukurtukur nan tukurtukur nan yazo suka hana shi aka ce ba zai shiga cikin garin Zaria ba malamai suka zo suka mai tambayoyi ya kasa amsawa ku je ku binciki tarihin jama'a wani abin mamaki kuma waɗannan malaman da suka mai tambayoyi yanzu ƴaƴansu da jikokin su ne masu yawo da tambarin iyas a jikin su suna kare shi ba su san abin da gwagwarmai da iyayen su kai da su a kai ba a nan nan zaria ya zo kano da yake kano buɗaɗɗen gari ne ya samu ya shigo kuma dama sarkin kano ne a lokacin ya gayyato shi ya ta yaɗa wannan barna a kano to a lokacin daga cikin abin da ya kawo dan dai shi ma ya saba wa sauran mutane sai ya kawo kabdu ba wai dan yana bin sunna ba na ba ta hunga dan da yana bin sunna ba zai bi tijani ba da annabi zai bi sai ya kawo kabdu a lokacin sai ana ce musu yan kabaru masu runguma hannu duk masu bin inyas yan faila isna ashara faila sai suka koma suna yin kabdu dan su ma su mayyaza kansa daga sauran yan tijjaniya salafawan tijjaniya masu bin tijaniya haka suka dinga wani rikici a Kano da Sokoto da sauransu je karanta littafin malam professor ainihin wato Dahiru mai gari a Sheikh Inyas As-Sangali ara'uhu wa ta'alimuhu wa asaruhu. thesis ne na ainihin dirasa uliya postgraduate da shi malam Dahiru mai gari yayi a kasan ainihin wato Kano din a Jami'ar Bayero ta Kano a faculty na Art and Islamic Studies anan ainihin Faiz a Kano lokacin da ya littafin yan dariƙa Kano cewa suka yi sun kashe shi sai da aka je alkali ya bada ainihin wato doka cewa in dai aka ga ɗahiri mai gari ya mutu ba mutuwa Allah ba ba natural death ba to jinin shi akan yan dariƙa sannan suka kyale shi ya saki saboda ya faɗi manganu ya tona ma inyas da ta tijani asiri ko manganu ne na bincike bincike wanda yake maudu'i ba wai ma na san na cewa shi dan fi'a kaza bane a'a kawai shi kawai academic mai bincike a ilmance a bisa tsarin ka'idoji na ilimin bincike to ala ayi halin wannan ainihin kabudu ya tabbata sunna ba dan inyas ne ya kawo shi ba amma dan addinin Allah ne dan manzon Allah sallallahu alaihi shi ya karantar da shi haka abun bakin ciki game da muka faɗa shi ne a samu mutum yana cewa shi ahlus sunna ne yana yin irin wannan abu yana yin irsali wai dan ya saba wa sauran ƴan uwan shi ahlus sunna waɗanda yake da sabani da su akan wani abu da ya shafi duniya ba abin da shafi akida ba da ka sai take wando ya yi irsali ya aske gemu ya canza wa ɗan agajin shi uniform duk abin da suke yi shi ya daina yi duk inda suke wa'azi shi ba za shi ba duk wannan kaga wani rikici ne na duniya da bai kamata shiga cikin addini ba ba ka raba mutane inda suke da rikice-rikice to amma bai kamata su bari ya shafi addinin su ba wala yazaluna mukhtalifina ko illa man rahima rabbuk ne ko walidhalika khalaqahum mutane ba za su gushe ba suna saɓani sai wanda Allah ya tsare Allah ya ce don haka ya halice su malamai suka ce ya halice su don su yi saɓani kuma yi musu rahama da haka mutane ba su ba su fasa saɓani ba saɓani eh, wani abu ne wanda yake la mafarra minhu ba yadda za a guje ma saɓani a cikin mutane amma a iya manajin saɓanin shine abin da ake magana Allah ya shirar da mu da haka qabdu shine kadai abin da ake maza da mata duka qabdu za su yi abin da ake cewa sadulu shine kar ka zo qabdu din ka lullube musamman tafukan hannayenka ya zama ba a ganin su ka lullube su a cikin riga ko mace ta lullube su a cikin hijabi da haka mata sai su dinga yin hijabi wanda zai ba su dama su fito da iya hannayensu din nan su daura akan kirji idan sun samu halin yin haka za su mai hannaye ne za su mai wani huji ne su suka sani da suke su da telolin su na ba ta fahimci wannan dan dai ya zama hannun a waje rashin ganin hannun a waje a wajen sa shi a kirji ko ɗaga shi ko wajen tahiya wannan shine sadul ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu wa kana yastaftu taratan bi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal bard Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al min ad-danas Ya ce wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana bude sallarsa da wannan addu'a zai kawo mana nau'o'i daban-daban na abin da ake cewa ad'iyatul istiftah du'aul istiftah inda yawa ne a ce ad'iya ina ma ƴan uwa ishara ga littafin sifatu sala na malam albani da shi da al-aslu akwai aslu sifatu sala wanda ke zuwa a cikin mujalladi uku sirara akwai kuma wannan sifatu sala ga magarin sifatu sala wanda kowa ya sani a ciki zaka samu albani nasiruddin ya kawo lafuzzan da suka tabbata kala daban-daban na ainihin bude sallah wannan mana daga cikin da malikiya suka fado don malikiya suna cewa makaruhi ne kawai abin da suke fata da zaran kai kabbara kafin ka numfasa kawai sai a ji kira'a ta fito to wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi kabbara akan ji yayi shiru sai wata rana Abu Hurairah ya mai tambaya kamar da zamu ji sai ga abu huraira ya ce kaji kaji addu'a nake yi to daga cikin addu'o'in kala daban-daban akwai wannan da muka karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma ghsilni min khataayaya kama ah اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم بائد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا الله ta tsakanina da tsakanin kurakuraina kamar da ka nisanta tsakanin gabas da yamma Allah ka wanke ni daga kurakurai na da ruwa da kankara da manya-manyan kankara Allah ka tsarkake ni daga zunubai na da kurakurai na kamar yadda ake tsarkake farin tufa daga datti wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim da Abu Dawuda daga sahabi Abu Huraira kamar yadda muka faɗa wata rana ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzo Allah naga kana yin shiru idan ka ta da sallah haka yake ce mishi sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hunayatan qabla an yaqra qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ati ma taqulu yace shirin da kake yi tsakanin kabbara da fara karatu wai me kake faɗa ne sai ya gaya mishi wannan addu'a wa taratan yaqulu wani lokaci kuma yakan cewa Allah wajjatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matiya lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa ant anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'aha innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'al akhlaqi لا يسرف عني سيئها إلا أنت labbaika wa sa'adaika wal khairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka wannan tayi tsawo ko yadda mutane suke yan gaggawa dinnan wanda suke rayuwa a abinda da ake ce ma asarus sur'a ba kowa zai iya wannan ba komai yanzu gaggawa ne akwai fast food akwai fast wane ne komai na gaggawa ne mutane suna son shortcut amma dai wannan sunna ce ya kamata in ka kai ahlus sunna ne ka tsaya ka koya ka haddace a koya wa ƴan islamiya da mata masu zuwa koyan sallah da tsofaffi masu zuwa koyan ta da baki da kowa duk a koya musu haddace a karanta a karanta zaka ji ka haddace in ka kwabe ta a takarda daga nan zuwa fito alfajir kai ta karantawa zaka haddace ta tsaf shikenan ka huta daga nan haka mutu sai kai ta yi kai ta ɗiban lada addu'a ce mai gwaɗi sosai yace ya Allah na fuskanci wajatu wajhi na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal ard ga Allah da ya ainihin kirkiri sama da ƙasa hanifan ina mai miƙe wuya na gaba daya musliman ina mai sallama wa Allah madaukakin sarki wa ma ana minal mushrikina da dai ban taba zama daga cikin masu shirka ba inna salati wa nuski lalle sallata da yankana wa mahyaya da dukkanin rayuwata wa mamatiya da rasuwata lillahi rabbil alamin dan Allah nake yin su ubangijin talikai la sharika la Allah nan da ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu abinda aka ce nayi kenan tun daman can wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai wato ma'anar shi wannan malamai suka ce ko dai ka ce ni ne farkon mai kokarin aikata aikin da Allah ya ce yi kamar yadda ya zo a cikin ainihin abin nan abin nan cikin hadisi ko ko cikin qur'ani qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin inna ku ji cewa inda Allah ma yana da da da ni ne farkon masu mashi bauta da kuma faɗin annabi Musa wa ana awwalul mu'minina ko shine irin abin da yake nunawa wato ana yana nuna saurin musara'a musara'a wajen imtisal na umurillah wajen kokarin aikata aikin da Allah ya ce Allahumma antal maliku ya Allah kai ne sarki la ilaha illa anta ya Allah babu abin bautawa abin yi wa ibada in ba kai ba anta rabbi kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne zalamtu nafsi na cuci kaina wa zan bi dhanbi ina furta cewa lalle yi zinubi faghfir li dhunubi ya Allah gafarta min zunubaina jami'a gaba ɗayan su innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan kuwa yadda abun yake ba mai gafara zunubai sai kai wahadini ya Allah ka shetar da ni li ahsanil akhlaqi zuwa ga halaye mafiya kyau la yahdi li ahsaniha illa anta babu wanda ke shiryar da mutum zuwa ga halaye masu kyau sai kai wasrif anni sayi al akhlaqi Allah ka tsayar da ni daga munanan halaye la yasrifu anni sayi'aha illa anta babu wanda zai hana ni yin mugun aiki sai kai labbaika wa sa'adaika na amsa kiranka ya Allah na zo gare ka wal khairu kulluhu biyadaika dukkanin alheri a hannunka yake washarru laysa ilaika sharri baya daukakuwa zuwa gare ka sharri baya kusanta zuwa gare ka ana bika wa ilaika ni daga gare ka nake kuma gare ka zan koma tabarakta wa ta'alaita ka albarkatu ya Allah kuma ka daukaka astaghfiruka ina neman tuba da gafara a wajenka wa atubu ilaika ya Allah ina komawa gare ka ka yafe mun zunubaina wannan hadisi dogon hadisi ma muslim ya fitar da shi da abu dawuda da kuma ainihin wato al ahmad da Ibn hibbana da al-imamu nasa'i kaji wannan sai ce walakin al-mahfuz anna hadha al-istiftah innama kana yaquluhu fi qiyamul layl yace amma abinda aka ainihin tabbatar shine wannan doguwar addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin ta ne kadai a sallar qiyamul layli wannan mazhabin ba daidai bane jama'a duk da yake shine mazhabin al-Imam Ibn al-Qayyim wa min qablihi al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi kamar yadda Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo wannan qadiya a cikin Aslu Sifatus Sala ya tabbatar da cewa lalle hadisin da nassin sa akwai riwaya ta Ibn Khuzaima wacce ta tabbatar da yana faɗan wannan fi salatil maktuba kuma yana faɗa a cikin salatul layli akwai dai addu'a da take ba wannan ba wanda ya tabbata cewa a salatul laili kada yake yin ta amma wannan yakan yi ta a sallar farilla kuma yakan yi ta a sallar dare wataratan yaqulu allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim yace Allahumma rabba jibra'ila ya Allah ubangijin mala'ika jibrilu wa mika'ila da mala'ika mika'ilu wa israfila da mala'ika israfil fatiras samawati wal ard ya Allah wanda ya halicci sama da ƙasa alimul ghaibi wash shahadati ya Allah masanin gaibu abinda ba a sani ba wash shahadati da abinda kowa ma ya gani anta tahkumu baina ibadika kai ke yin hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yakhtalifuna akan abin da suke sabani ihdini li makhtalifa fihi min bi idnik ya Allah ka shirye ni zuwa ga ainihin gaskiya a dukkanin abin da aka yi sabani innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan yace ya Allah kai ne kake shirye da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan ainihin riwaya muslim ya fitar da ita baya ga yin wannan addu'a a cikin dawul istiftai sannan wannan addu'a kasidin ce game da idan ana sabani akan wani abu na addini ko manhaji a rayuwa ka yawaita yin ta Allah zai saka dace da gaskiya gashi nan da yaji inda yake cewa anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktarifuna ihdini limaktarifa fihi min alhaqi bi idnik wa taratan yaqul wani lokaci manzo Allah yakan faɗi cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna al ma'ana ya yanke hadisin kenan Allahumma antal hamdu lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa lakal hamdu anta anta قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت aji wannan dogo addu'a bukhari da muslim ya fitar suka fitar da ita zaka ji addu'o'in zama masu gwadi masu ainihin lasisi waɗanda babu matsala game da su baka bukatar sai ka kira larabcinka duk waɗannan addu'o'i suna daga cikin adiya na al-istifta wa sayati fi ba'd turqihi sahiha an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kabbara thumma qala zalika zai zo ta wasu isnadoji ingantattu cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai salla sai kabbara sai ya ci gaba da faɗin wannan adda wa taratan ya kulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi kathira alhamdulillahi kathira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi wannan kuma riwaya al-Imam Ahmad kenan da Abu Dawuda da Ibn Majah sai dai a cikin isnadinsa akwai wani mutum mai suna Asim ibn Umair al-Anbazi al wanda aka yi ba game da cewa mutumin za a karba hadisin sa ko ko ba za a karba ba da haka magalamai suna da maganganu game da wannan riwaya wataratan ya kulu wani lokaci sai ya ce Allahu akbar ashar marrat sai ya faɗa haka kafa goma summa yusabbihu ashar marrat summa yahmudu ashar marrat ثم يحلل ashar marat. ثم يستغفر عشر مرات ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ذيك المقام يوم القيامة عشرا duk waɗannan sai yi su goma goma goma goma wannan kuma al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi ingantacce jama'a fa kullu hadhihi al-anwa sahhat anhu sallallahu alaihi wasallam na'am na'am bangaren ko inganta shi akwai inda malamai suka fi rinja a kai a'a ni gaskiya yanzu ban da wani sabon bincike ne a kan shi saka na ɗaya a haka ban da wani sabon bincike game da shi na'am eh din na karanta wannan maganganu amma na ce ni ban da wani sabon bincike kan shi cewa ina aka kwana duk na karanta maganganun da masu ta hakikin sakai eh amma gaskiya ban samu na tantance menene muhaqqiquna malamai suka tsaya akai ba shi sa na tsaya haka kuma shi sa tun farko ne ishara akan cewa mutane su duba littafin sifatu salana albani ya kawo kusan dukkanin lafaza da suka inganta wanda ba na jin wannan yana cikin su ko baya cikin su shi sa na tsaya iya abinda laqad hasana maninta ila ma alima amma insha Allah idan daga baya an binciko za a faɗa ma 'yan uwa cewa me malamai suka kwana akan shi eh akwai wanda suke ganin za a haɗa hanyoyin ya inganta akwai wanda kuma suke ganin aka san haka wallahu a'lam fa kullu hadhihi al-anwa sahat anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dukkanin waɗannan nau'o'i sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warawa anhu annahu kana yastaftahu warwiya anhu annahu kana yastaftahu bi subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa ilaha aka ruwaito cewa yana budewa wani lokaci da wannan ainihin tasbihi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk sarki ya tabbata ga Allah sunan Allah mai albarka da godiya ga Allah Allah ubangiji ya daukaka babu abin bauta sai shi zakara zalika ahlus sunani malamai masu as-sunan sunan sun ambaci wannan riwaya min hadisi ali ibn ali ar-rufa'i an abil mutawakkil naji an abi Sa'idin ala annahu rubama arsala daga abu sa'id kasancewar shi mafi yawan lokaci yana irsali wa qadru ya misluhu min hadisi aisha radiyallahu anha an ruwaito kuma irin sa daga ainihin riwaya aisha Allah ya kara mata yadda wal ahadithu allati qablahu asbatu minhu hadisan da suke kafin wannan sun fi shi tabbas ولكن صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به fi makamin nabi sallallahu alaihi wasallama wa yajharu bihi sai dai ya tabbata cewa Umar dan Khattabu yana fara ainihin sallar shi da wannan kuma yana faɗan shi ƙarara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan wa yu'allimuhu nasa Umar yana koya wa mutane kamar inda al-Imam Muslim ya ruwaito kenan wa qala al-Imam Ahmad Imam Ahmad yake cewa amma ana fa azhabu ila ma ruwiya an Umara ni Imam Ahmad ina so ne a in bada fatawa cewa a dinga farawa da wannan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk yace yana bada fatawa a fara da wannan walau anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam min al-istiftahi kana hasana yace in ma dai mutum ya fara da wani wanda ba wannan ba to yayi kyau kuma ya dace wa inna makhtara al-imamu ahmadu hadha li ashrati awjuhin qad zakartuha fi mawadi'a ukhra yace imamu ahmad inji ibnu qayyim ya zabi wannan fatawa ne saboda abubuwa guda goma Wadanda ni ibnu qayyim na ambace su a wasu wurare daga ciki akwai minhajaru umar bihi yu'allimuhu sahaba kasancewa umar yana fadanta qarara yana koya wa sahabbai wa minha nabi kuma ihtimaluhu ihtimaluhu ala afdalil kalami ba'da alquran yana ɗauke da magana mafi daɗi bayan alqur'ani fa inna afdalal kalami ba'da alqur'ani subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbar wannan zancen bayan alqur'ani babu abin da ya kai shi falala fadin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbar in kuka lura jama'a shine zikirin da ake karantawa a salatu tasbih shine kuma zikiri wanda yake mai girma kwarai wanda ake cika ma'auni da shi subhanallahi tarf me aka ce tamla'ul mizana tana cika ma'auni to da kalmomi ne masu falala masu fa'ida masu nuna ainihin wato kururutawa da ziga Allah da ya mishi yabo wa qaddam hada hadha listiftahu ma takbiratul ihram wannan addu'a ta istiftahi sai zama a cikin ta akwai wannan gashi an gwama ta da kabbara wanda za a yi kafin su sai ce daga cikin abubuwan kuma minha annahu istaftaha annahu istiftahun akhlasu sana'i akhlasu ala Allah wannan addu'a gaba daya tsuran yabo ce kawai ga Allah wa ghayruhu mutadamminun liddu'a wanda ba wannan ba kuma yana dauke da addu'a kana neman wani abu amma wannan kawai tsabar yabo ne ga Allah babu wani abu da kake nema kai na Allah ya maka anan duniya ko a lahira was sana'u afdalu min du'a. shi ko yi ma Allah yabo ya fi kawo lada da falala fiye da adda da zaka kai kana neman wani abu a gun Allah ولهذا كان صوت ta adilu sulsal qur'an shi yasa aka ce qul huwallahu ahad daya take da ɗaya bisa ukun alqur'ani li'annaha ukhlisat wasfir rahmani tabaaraka wa ta'ala saboda baki ɗayanta ainihin wato yabo ne ga Allah madaukin sarki da siffanta shi wasana'i alaihi da ziga Allah ولهذا كان سبحان wa la ilaha illallahu Allahu akbar الله الله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن كاقا أي إخلاص karamar sura ce wajen yawan ayoyi da tsayinta amma tana ɗaya da daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani saboda abin da ke cikinta ziga Allah ne da tabbatar da tauhidin Allah da yabo ga Allah ita ko fatiha ummul qur'an ce da falalata da komai amma a cikin hadisi ya zo cewa an raba ta ne tsakanin Allah da bawansa ko majadani abdi hamadani abdi sa'alani abdi wali abdi ma sa'ala to kaga ikhlas tafi ta wajen neman falala abin da yake sura ko aya wadda take ragen yabo ce ga Allah to tana gaba da aya ko addu'a wadda a cikinta akwai neman wani abu a wajen Allah mun gane taujihin ko ce to don haka wannan addu'a ta fita baya din can in ji ibn qayyim da shi da imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara musu rahama gaba daya wa minha daga cikin ainihin fuskokin anna ghayrahu min al-istiftahati ammatuha innama hiya fi qiyamil layli fi nafila yace saboda mafi yawan waɗancan addu'o'i da yawan su ana yin su ne a cikin qiyamul layli a wajen nafila wa hadha kana umar yaf'aluhu wannan ko umar da kanshi ne yake aikata shi wa yu'allimuhu an-nasa fil fardi yana koya mutane yadda ake a sallar farilla daga cikin su kuma yace wa minha na biyar kenan ko anna hadha listiftah insha'un lisana'i ala rabbi ta'ala wannan ainihin wato addu'a farar da yabo ne ga Allah madaukin sarki mutadamminun lil ikhbari an sifati kamalihi sannan yana dauke da siffofi ba da labarin siffofin Allah na cikarsa wa nu'uti jalalihi da siffofin daraja Allah wal istiftahu bi wajhati wajihi? ikhbarun an ubudiyatil abdi shi ko wancan baya da labari ne akan bautar da kai da bawa yake wa bainahuma min al farqi ma bainahuma sakankanin biyun akwai bambancin da ke tsakanin su tsakanin tabbatar da girman Allah da tabbatar da kaskancin bawa da cancanta ya bautawa Allah wancan yafi girma tabbatar da girman Allah yana gaba kafin tabbatar da bautar da bawa zai wa Allah sadisan duk da bai ambaci sadisan din ba na shida ce wa minha an na anna man ikhtara bi wajhati wajhi la wanda ya zaɓi wancan addu'an yana yin ta da wancan na wajhati wajhi baya cika ta ya kai ta har ƙarshe bi subhanaka wa inna ma ya akhudu bi qit'atin min al hadisi yakan dauki bangaren hadisin ne waya yadharu baqihi ya kale sauran bi khilaf al istifta bi subhanaka allahumma wa bihamdik fa inna man dhahaba ilayhi yaquluhu kullahu ila akhirih wanda suka dauki wannan fatawa suna fadan shi ne gaba daya har karshen shi ishara akan cewa wasu suna ganin dacewar idan ka ce wajjatu wajihi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana mushrikina qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul minal muslimin to iyanan ya isa wasu na tsayawa iyanan sai su kyara Allahumma antal maliku la ilaha illa anta kaza kaza kaza zuwa karshe ishara ga ainihin wannan yake wa kana yaqulu ba'da hadha kullihi ya kasance ba da zarika bayan duk wannan sai kuma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim thumma yaqra'u al-fatihata wa kana yajharu bi bismillahir rahmanir rahim taratan wa yukhfiha akthara mimma yajharu biha yace baya ga nan sai a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ci gaba da karatu yakan fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari Allah ya tsare ni daga shaidan jefaffe sai dai wannan a'udhu billahi da wannan sigar bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen karatun alqur'ani a waje ko cikin sallah ba karanta littafin sautu salati har ila yau abin da ya tabbata shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi ko a'udhu billahi samii alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi dayan biyun nan shine ya tabbata amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai ya tabbata ne a wasu wurare kamar gama garin neman tsari amma wancan shine ya tabbata a cikin ainihin wato karatu na sallah ko wajen karatun sallah in dai alqur'ani za a karanta ma ku kyale cewa ya shahara mutane suna yi da qurra'u da mulaqinuna da duk wani gwani ko wani mai satu ko alƙalin musabaka duk suna yi da wanda ake kawo kakasonsu daga ƙasar makka ko daga misra ko daga ina ne kowa na takaita kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai wannan ba hujja bane dan gaba ɗayan sa ba wanda aka aiko da wannan shari'a menene ya tabbata abinda wanda aka bai shari'a yake yi shine hujja in duk duniya za su taru a ɗayan bangaren manzo Allah shi kadai sai ya kada su da hujja alaihi salatu wassalam da haka abin ya tabbata a wajen sallah da cikin ta in dai karatun alqur'ani ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi ko a'udhu billahi sami alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthi haka al-imam Abu Dawud ya ruwaito da wasu malamai karanta suratul sala da kuma al-asr ina fata mun gane wannan summa yaqra'u al-fatiha sannan sai karanta fatiha wa kana yajharu bi bismillahir rahmanir rahim ya kasance yana bayyana bismillahir rahmanir rahim taratan wani lokaci wa yukhfiha akthara mimma yajharu biha yace yana koye bismillah fiye da yadda yake bayyana ta a ƙasa sai malam Imam maza yace as-sabitu anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama adamul jahr biha abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine baya bayyana bismillah a wajen karatunsa na ainihin sallah san ba a jinta faqad rawal bukhari fi sifati salati babu ma jaa ba'da takbiri an anasin. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين cewa da Abubakar da Umar da manzon Allah gabanin su dukkanin su suna bude karatun su ne abinda za a fara jin muryar ta daga da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi a cikin ainihin kitabul ainihin a cikin sunan dinsa haka nan a cikin riwayar sa ya ya kara hadda Usman haka nan Imam Muslim ya fitar da shi a cikin babu hujjatu man qala la yujharu bil basmala da lafazin cewa Sallaituma ma rasulillahi wa abi bakarin wa umara wa usmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim cewa Anas dan Malik yace nayi sallah a bayan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah a bayan Abubakar da Umar da Usman ban ji wanin su yana cewa a wurin karatun sa yana bayyana bismillahir rahmanir rahim ba wannan riwaya al-Imam Ibn Hibban ma ya fitar da ita da al-Imam nasai dukkaninsu sun fitar da ita riwaya ce ingantacciya don haka jama'a ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim a karatun sallah wannan ma kuskure ne ba daidai bane abinda za a fara ji kawai alhamdulillahi rabbil alamin haka da wannan addu'a da isti'aza da bismillah duka a boye ake yin su idan sallah mai bayyana karatu ce daga nan sai a fara bayyana karatu in ba mai bayyana karatu wace sai a cigaba da yin karatu a asirci abinda mutum zai fara bayan kabbara du'aul istifta bayan ya gama ta yayi ainihin wato ta'awizi bayan ya gama ta'awizi yayi bismillah daga nan kuma sai fara katin fatiha a bayyane idan sallar da yake bayyananniya ce wala raiba annahu lam yakun yajharu biha da'iman fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratin abada hadaran wa safaran yace babu kokonto akan cewa sam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana bayyana ainihin wato bismillah ba a cikin salloli biyar kullum a halin gida da halin tafiya wa yakhfa zalika ala khulafa'ir rashidina a ce yana yin haka kuma abin ya buya ga halifofin shi shiryayyu wa ala jumhuri ashabihi da kuma daukacin sahabbansa wa ahli baladihi fil asaril fadila da mutanen garin sa Madina kenan a waɗannan zamunna masu falala hadha min amhalil muhal wannan abu ne da ba zai yiwu ba hatta yuhtaja ila tashabbuti ila tashabbuti fi da alfazin mujmala ballantana ma a buƙatu zuwa ga ƙoƙarin tabbatar da shi da kawo mishi mafita ta hanyar wasu dunkulalin lafuzza wa wahiya da hadisai matattu fasahihu tilkal ahadisi ghairu sarih ingantattun hadisan ba su da hujja ƙarara wa ha ghairu sahihin wanda suka bayar magana kuma ƙarara cewa wai yana fara karatu da a bismillahi a bayyane su kuma ba su inganta ba wa hadha mawdi'un yastadi'i mujalladan dakhman yace wannan mas'ala tana buƙatar littafi katoto mai zaman kanshi tunda ya riga ya ba kanshi wahala ya ce wani lokaci ana ana ainihin wato bayyanawa Allah ya gafarta mishi na bai faɗi wancan ba duk da bai kai ga wannan surutun ba wa kanat qira'atuhu maddan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance karatu ne wanda yake jan shi sanka sanka komai za a ji shi dalla dalla babu cinye harafi babu cinye ainihin kalmomi babu shigar da wasu cikin wasu babu hada ayoyi ya kifu inda kulli aya yana tsayawa ƙarshen kowace aya ko da kuma ayoyin suna da kama ko alaƙar ma'ana da juna haka asma'u ta ruwaito matarsa cewa lalle yana tsayawa akan ainihin wato ummu salama amin cewa yana tsayawa akan ala ru'usul ayi waya muddu biha sautahu ya ja muryarsa da ainihin sautin alhamdulillahi rabbil alamin ya ja muryarsa aji ina fata mun fahimci wannan arrahmanir rahim yana jan muryarsa yana tsayawa baya hada ayoyi yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan ba irin na nabi bane jama'a sam ba irin na manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam a daina karanta ma yara irin wannan karatun waslul jami faslul wane ne waslul wane ne duk wannan tajwidi ne na yan bid'a jama'a manzo Allah bai koyar da shi ba tajwidi yana buƙatar a salafantar da shi irin wanda ake koya mutane a cikin littattafai ga sunan babu isnadi sai dai kawai a ce ayi kaza ka ayi kaza ka rasa na ka samu su manzo Allah ya kanta da alqur'ani tilawarsa da fassararsa da komai su kuma zaka ga malaman tajwidin galibi ba sa alakanta abubuwan da suke karantarwa da asali kawai da abin da suka ji ne su ma ba su ina aka samo shi ba babu shakka suna bukatan taskili da sunnantar da maganganun da ke suke faɗa wasu su ba su da tabbas daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa idza faraga min qira'atil fatiha qala amin idan ya gama ainihin karatun fatiha sai ya faɗa amin fa in kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sautahu wa qalaha man khalfahu idan ya kasance yana yin karatu ne a bayyane yakan faɗi amin a bayyane ya ɗaga muryarsa da amin ɗin kuma na bayansa ma suna faɗa sai dai a nan wajen Allah ya sa wa malam Musa Mashawi albarka limamin masallacin nan namu na salafiya na sha jin shi yana yin nasiha akan mutane su dinga jira sai liman ya fara wanda mu ma nan muna yin wannan kuskuren liman na cewa wala dalli kafin ya dira aka yi wasu ya ɗauka to wannan kuskure ne sai a bari sai ya numfasa ya fara a sai ya fara sannan za a bi bayan shi ba liman a riga shi yin amin ba wannan ya daga cikin wan liman ina fata mun gane wannan daidai yake da mai tafiya ruku'u kafin liman kuskuren shi sai liman ya fara faɗan amin kafin ya kai ƙarshen ta sai ma musu ɗauka sai ya zama ya riga su kaiwa ƙarshe kuma yadda ka ji dinnan ana yin ta ne ta muddu biha ya muddu biha sautahu aka ce a lokacin a madina har sai an ji masallacin yana amsawa to da masallaci ne wanda yake an gina shi da yimbu da jaridan dabino da wane ne da haka babu mamakin an yaji karar sauti ya motsa ana so dai a ji sautin mai ƙarfi don yana ba yahudawa haushi irin wannan ɗaga sautin a faɗi amin sosai na daga cikin alamar masallaci na ahlus suna ne ka ji ana faɗan amin tana fita to wasu malaman tajwidi suna karambani a wannan wajen cewa wai ya saba wa tajwidi na'am ai amin ba lafazi ne a cikin ayar ba da haka baya bin ka'idar tajwidi na cewa maddul badal ne amin ko a maddul badal min sai su ce ardul sukun da haka a harka biyu min biyu ko hudu ko shida ko ba gaske cewa ba to ba haka ne. abu amma markuni malaman tajwidi wannan amin nata daban ne saboda mene saboda ba lafazin ba ne mun gane baya cikin matanin ballanta ballantana ya lazimci wannan ka'idar kawai za a yi ne yadda suna ta tabbatar da aka ana ja ne da yawa karanta sifatu saladin akan a din nan sai an da wajen harka shida haka can min harka shida wajen harka sha biyu ake so a samu wajen a min haka da tsawo kowa kuma ya faɗa yara da babba maza da mata liman ne amma zai fara yi wannan shine sunna din jama'a ta annabi sallallahu alaihi wa wasallama hadisan da suka kawo wannan hadisai ne ingantattu al-imamu abu dawuda ya fitar da su da ibnu hibbana da al-imamu ainihin dara qutni a cikin sunan dinsa da haka haka ake yi wa kana lahu sakatatani saktatun baina takbir wal qira'a wa anha sa'alahu abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wasu shiru da yake yi guda biyu a cikin karatu mabayani shiru ta farko saktatun baina takbir wal qira'a shiru na farko tsakanin kabbar harama da fara karatu wa anha sa'alahu abu huraira akan wannan shirin na farko ne abu huraira ya masa tambaya wa ikhtulifa fi thaniya an yi sabani game da wacce ce shiru ta biyu farwiya annaha ba'da al-fatiha wasu sun ce ta bayan fatiha ce wa qila wasu sun ce innaha ba'da al-qira'ati qabla ar-ruku'i wasu sun ce bayan an gama karatu kafin a yi ruku'u wakila hiya saktatuhu saktatani ghairul ula wasu suka ce wasu guda biyu ne daban banda waccan ta farkon fatakunu salasa kaga su sun mai da abun uku kenan wa zahiru innama hiya isnani faqat yace abin da ya tabbata a zahiri guda biyu ne isnatani faqat amma salisa ta ukun da suke cewa falatifatun jiddan li ajali taraddi an-nafas yar kankanwa ce kwarai dan numfashin shi ya dawo walam yakun yasilu bil qira'a yasilu qira'ata bil ruku bai kasance yana hada karatun shi da ruku'u ba idan ya gama karatun sura sai ya numfasa sannan ya tafi ruku bi khilafi sarkatatil ula banda waccan ta farkon fa innahu kana yaj'aluha bi gadar al-istifta yakan sanya ta gwargwadon ainihin bude sallah wasaniya qad kila innaha li ajri qira'atil ma'mun ta biyun an ce wai yana yin haka ne dan mamu ya samu ya karanta fatiha a mazhabin hambaliya mamu dole sai ya karanta fatiha koda ana karatu a bayyane ne to a irin wannan mazhabin idan limami ya gama karanta fatiha sai ya dan yi shiru gwargwadon ya bawa mamu time din da za su karanta fatiha a gurguje wannan ba daidai bane fa ala hadha karkashin haka yambagi tuwilaha bi kadari qira'atul fatiha yace ga limamin da ke irin haka yana da kyau ya bar shirin ya tsawo gwargwadon karanta fatiha wa amma salisa ta ukun kuwa rahati wan nafasi faqat dan hutawa rai da jan numfashi kadai wahiya saktatul latifa wata yar kankanuwar shiru ce ko a ce dan kankanin shiru tunda shirin da Hausa ko faman lam wanda bai yi wannan wanda bai ambace ta ba falyuqassirha to ya takaita ta wa man itabaraha wanda ya ainihin lura da cewa wannan shi ma shiru ne mai zaman kanshi ja'alaha saktatan salisa to ya sanya ta ya sanya ta a matsayin shiru na uku falakhtilafa bainar riwayatayn babu bambanci tsakankanin guda biyu wa hadha azharu ma yuqalu fi hadha alhadith wannan shine fi bayyana game da abin da za a ce a wannan hadisin abin da malamai suka haƙaƙa shine cewa shiru na biyun shine na ƙarshen karatu kafin ruku'u har la yadda ƙara komawa cikin littafin sifatu sala har a gama wannan babi na sallah ba za mu gushe ba muna rifarin ga littafin sifatu sala ta malam albani muhammad nasir dina allah ya ƙara mashi rahama sai ce ah, wa qad sahha hadisu sakatataini min hadisi min riwayati samura wa ubay ibn kabin wa imran ibn husain duk wannan sahabbai sun ruwaito wa zakara zalika abu hatim fi sahihi abu hatimun albasti shine ainihin al-busti shine ibn hibban kenan ya ambaci wannan a cikin littafin sa wa samaratu huwa ibn jundib samara shine ainihin wato ibn jundib samaratu dan jundib sahabi wa qad qala ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saktataini saktatan idza kabbara shiru idan yayi kabbara wa sakta idza faraga min qira'ati ghairil maghdubi alaihim waladdani da kuma ɗayan idan ya gama karanta Fatiha wannan hadisi isnadin shi da ma bai inganta ba kar a je da nisa malam Muhammad Nasir da Albani a cikin littafin Da'ifu Abi Dawuda a lamba hadisi na 136 ya tabbatar da rauninsa wa fi ba'd turkil hadith fa idza faraga min alqira'ati sakata wa hadha kal mujmali a wata riwaya aka ce in ya gama karatu sai ya shiru kaga wannan a dunkule yake wallafzul lafzul awwali mufassirun mubayyinun wancan na farkon kuma ya bayyana daidai idan ne ake shirin ولهذا قال أبو سلمة ابن عبد imami saktatani da aka babban malami cikin tabi'ai Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf yace liman yana yin shiru guda biyu fagtanimu fihi ma alqira'ata bi fatihatil kitabi idza iftataha as-salah ku ainihin yi ƙoƙari ku ci moriyarsu ku karanta fatiha idan ya fara sallah wa idza qala wala dallina ala an tu'ina tu'ayyina mahallu saktatin da kuma idan ya ce wala dallin da cewa kuma sai an tabbatar da ina ne ala anna ta'ayyina mahallu saktatin inna ma huwa min tafsir qatada duk da yake tabbatar da wurin da ya kamata a yi shiru ɗin to fassara ce ta malan qatada fa innahu rawal hadith an al-hasan an samura qala saktatan hafiztuhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace shiru guda biyu na kiyaye su daga manzon Allah fa ankara zalika imranu sai imranu ya inkarin wannan fa qala sai yace hafiznaha sakta mu guda ɗaya muka sani fa katabna ila ubayy ibn kabin bil madina sai suka rubuta wa Ubay dan Ka'ab sako yana kasar Madina fakataba Ubayun an qad hafiza Samura cewa Samura ya kiyaye daidai qala sa'idu Sa'id yace fa qulna li Qatada sai muka tambayi malamin mu Qatada ma hatani saktatani to su wane ne waɗannan shirin qala idza dakhala fi salati idan ya fara sallah bayan kabbara wa idza faraga min alqira'ati da kuma in ya gama karatu thumma qala ba'da zalika wa idza qala waladdallina da bayan ya gama karatun fatiha sai ya ce musu kuma da kuma in ya wato in ya ce waladdallina qala sai ce wa kana yu'jibuhu idza faraga min alqira'ati an yaskuta hatta yataradda ilayhi nafsuhu ya kasance idan yana ainihin karatu in ya gama yakan yi shiru har numfashin shi ya dawo cikin jikinsa wa man yahtajju bil hasani an samura yahtajju bi hadha wanda yake kafa hujja da riwaya Hasan al-Basri dan Sayyar AlBasari basri daga Samuratu dan Jundub to yana kafa hujja da wannan wannan ma wata magana ce dunkulalliya jama'a cikin matsalar hadis mas'ala ta al-Hasan daga Samuratu dan Jundub yana da sahifa kankamemiya ta riwayoyinsa malamai suka yi sabani maganganu guda uku wasu daga cikin malamai suka ce kaman al-Imamun Nasa'i da shi da ainihin ibnu hazmin a cikin muhalla suka ce kadai samura wato hasanul basari ya ji hadisin samura ne kadai hadisin aqiqa shine hadisin kullu mauludin murtanun bi aqiqatihi to aqu anhu yawma sabi'ihi akhrajahu al-arba'a wannan hadisi ya tabbata samura ya karantar da ainihin wato al-hasan al-basri shi sauran kuwa ba su tabbata ba in ji waɗannan malaman dama dai akwai tabbatar liƙa bai na huma kamar yadda Bukhari ya tabbiyar wato kissan tabbatar liƙa ɗin cewa wani tabi'i ya sa an tambayi hasan albasari ina jin muhammadu dan Sirina ne ya sa aka tambaye shi cewa hadisin akika wa ya gaya maka shi sai ce samura ne ya gaya mu ne kaga wannan ya tabbatar da liƙa ɗin to wannan na ɗaya kenan na biyu kuma akwai su al'imamu Aliyu Ali madini da al-Imam Tirmizi da kuma al hakim a cikin littafin shi al-Mustadrak ya inganta hadisai da dama riwayar ainihin Hasan al-Basri daga Samura waɗannan zahiran aikin su na nuna cewa su kuma suna karɓar dukkanin riwayar al-Hasan al daga Samura sannan sai kuma waɗanda suka shaddada su ne su Ibn Hibbana wanda su kuma gaba ɗaya suke kore ruwayoyin gabaki ɗayansu ba sa karɓa waɗannan kuma sun yi tashdidi al imamul bukhari shi kuma ya a akan inda aka sami sama inda aka samu sama kamar shi ne wancan harisun na hakika din wanda ya shi da wata siga ba irin sigar da su ashabu sunan suka rawaito ba a taƙaice jama'a bari mu ji daga littafin al'imamu ainihin wato az-zahabi shi wannan mujalladi ne na na hudu na littafin siyaru a alamin nubara a cikin tarihin shi al'imamu imamu al-hasan babban tabi'i ne ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin tabi'ai wanda ana cewa ma yana yin magana ka ji kamar magana annabawa ne babban malami ne mai wa'azi mai karantarwa mai aƙida malamin musulunci Allah ya ƙara mashi rahama sai dai ya tabbata cewa mudallisi ne da haka kamar yadda mala albani ya kawo a cikin littafin shi mai suna a wancan da muka faɗa da'if na sunan abi dawuda ko ma dai yaye ne amma ba a karɓan an ana ta hasan albasari ba ma daga samura ba ko daga waye dan mudallisi ne Allah ya gafarta mishi to akwai tarjuma doguwa da malamin yayi ma ainihin al-imamu samuratu a Hasan al-Basri ga ta daga shafi na a cikin wannan mujalladi daga shafi na 563 har zuwa shafi na 588 aji wajen shafi 24 ko makamancin haka gashi tun daga inda yake cewa al-hasan sai arba'a ma'ana akhrajahu arbaa huwa al-hasan ibnu abi al-hasan ibnu abu sa'id maula zaid ibn thabit al-ansari wa yuqalu maula ibna maula abi al-yasari ka'ab salami ya ta faɗa ya ba da labarin yadda aka kamo uwarsa a matsayin baiwa a wani yaƙi da cikinsa ta zo a matsayin baiwa cewa ummul hasani subiyat ummul hasani albasari fi mai sana wa hiya hamilun bihi fa waladatu bil madina da haka ɗa ne na baiwa sau ta haife shi ya zama babban malami kana sayyida ahli zamanihi ilman wa amalan kana kana shehu al basara kana kaza kana kaza yayyabe shi yayyabe shi ya kawo hadisai da labarai da abubuwa da dama ga sana to inda ya dame mu anan shine inda yake cewa qultu ni malan zahabi sai na ce ikhtalafa nuqadu a shafi na biyar. da tamanin da bakwai ya ce ikhtalafan nuqadu fil ihtijaji bi nuskhatil hasani an samura malaman hadisi ƙwararru sun yi saɓani game da kafa hujja da ainihin littafin alhassanul basari da ya kwafo hadisai daga samura wahiyar nahawun min hamsi na hadisan kusan hadisai ne guda hamsin faƙar sabata sama'uhu an samura ya dai tabbata ya ji hadisi daga samura fadhkira annahu sami'a fadhkara annahu sami'a minhu hadisan al-aqiqa ya bada labarin cewa ya ji hadisin aqiqa daga gare shi wa qala affanu haddathana hammam an qatada haddathana al-hasan an hiyaz ibn abdurrahman anna gulaman lahu ablaqa yatakawa da dai gama sai yake cewa innama arada ahlus sayyi an kathirin mimma yaqulu fihi al-hasan an fulan abinda ya hana masu asahi su bukhari da muslim suka kau da kai game da riwayar abinda Hassan al-Basri yake cewa daga wani daga wani wa in kana mimma qad sabata luqiyuhu fihi li fulanin al-muayyan koda kuwa na daga cikin abin da ya tabbata cewa Hassan al-Basri ya gamu da wannan malamin da yake cewa an daga gare shi li'anna al-hasana ma'rufun bit saboda Hassan al-Basri ya shahara cewa mutum ne mai magudi a cikin hadisi yana cewa an daga wanda bai ji gare shi kunne da baka ba wai dallisu an du'afa kuma yana tadlisin daga masu rauni fa yabqa fi nafsi min zalika da ka da inda yace an akwai wani abu da zai ragu a cikin zuciyarka mutumin da ka san ya saba ƙarya ya saba ba'a ya saba faɗan magana tabbata ba haka ba duk abin da ya faɗa maka in zai rantsa da alƙur'ani sai ka ji akwai sauran wani abu a cikin ranka akwai wanda ko ce maka yanzu karfe biyar da rabi sai ka kalla gonka kafin ka yadda in ya ce maka gari ya waye sai ka leka wundu ba za ka yadda ba saboda an saba da cewa ana ɗan taba zuki ta mallako fa inna na wa in sabbatna sama'ahu min samura yace duk da yake mun tabbatar da cewa ya ji hadisi daga samura ya juzu an ya kura lam yasma fi galiban nuskha yana yiwa a ce bai ji mafi yawan hadisan ba allati an samura wanda ya rito daga samura wallahu a'lam wannan shi ta hakikin mas'alan jama'a haka wannan malami babban muhakkiki malam zahabi ya tabbata akai haka kuma malam albani muhammad nasiruddin albani shi ma ya tafi akai Allah ya gafarta musu gaba daya a takeici jama'a abin da ya tabbata shine sakta guda biyu ta farko tana kasancewa ne bayan an yi kabbara amfaninta shine a bari a yi addu'a du'a istifta wanda liman da mamu duka suna yi sannan sai liman ya fara karatu a bayyane ta ƙarshe ita ce wacce liman yake yi bayan ya ƙare karatun ƙarke karatun sura zai dakata har numfashin shi ya koma zuwa gare shi abinda bai gaza kamar sakan sha biyar zuwa rabin minti ba a lissafi na zamani sannan sai ya tafi ruku'u shine ma'anan baya jona ainihin karatunsa da ruku'u ba daga zaran ya ce minal jinnati wan nas Allahu akbar irin wannan sallar ta yan filfilo dinan da ake yi ga tana a ko'ina mutane kuma sun fi san irinta wani riko Allah mutane sun fi san irinta fijo dinan da ake cewa ko Allah raba mu da fijo wa idza faraga min al-fatiha akhadha fi suratin ghayriha idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da fatiha sai kuma ya shiga wata sura wadda ba fatiha ba wa kana yutiluha taratan wani lokaci yakan tsawaita karatu wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairi yakan takaita karatu saboda wani abu da ya fi bijiro masa kaman halin matafi ko wani abu wanda ba haka ba kamar rashin lafiya ko kukan da ya ji wani yaro a baya ko wani abu makamancin haka wani dai abu da yake ainihin arid shi zaki so ya zama liman yana da fiqhu na waka ya san rayuwa yadda take gudana me ake ciki me ya kamata a yi a kowane lokaci kai ya zama da skin dariɗi kawai tilawa kawai ya iya ba a san liman ya zama kawai karatu kawai iya baya iya fahimtar auda na yanayi akwai sanda za a yi karatu da yawa an ga shadi akwai sanda ana da bukata za a yi a takaice sai ga limami misali wanda yakan fari yawanci a cikin wato masallatai na campuses na makarantu ɗalibai ne lokacin semester ta zo karshe suna da jarabawa karfe takwas ko karfe bakwai da rabi an zo sallah asuba bayan sun kwana suna karatu sun yi tdb till daybreak ko sun kwana suna kwami suna hadace haddace na nazariyat da ka'idoji da calculations sai a zo wani limami kuma ana sallah shi da saura kwata sai ya zo kawai sai kama sallah ba zai gama ba sai wajen bakwai saura kwata wajen awa guda duk suna bayan shi ta karatu ya ta tilawa a kansu za su yi wanka za su ci abinci suna so su jarabawa kuma da an yi magana sai ya nuna wai su ba su jin tsoron Allah su kamar ba sallah suka bai duniya ba a'a kai ne baka da fiqhu ya kai liman ya kamata ka kalli yanayin da suke ciki in ana farkon semester fa bi hawa ni'mat ko ranar weekend fa hawa hawa ni'mat ko sallar isha akwai tsawon lokaci kafin a je ajin jarabawa ko makamancin haka wani kuma sai ma bayan asuban nan ne fa zai je karatun bacci yayi ta haka sai liman ya zama da lura akan me ya kamata yi a wani lokaci ko kuma ana an fito break ne za a koma sallah eh, za a koma karatu sai liman ya zo ya tsawaita sallah wani ma haka asibiti a ciki akwai akwai likitoci akwai nurses akwai masu patient relatives akwai waɗanda suke outpatients ne suna da abubuwan da yanzu suke so su sallah su kuma su ci gaba da yi kuma larurin na rayuwa sai ga liman kawai zo ya tsawaita ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah to wannan irin yanayin shine ba a so liman mara fiqhu wanda zai ga shi kawai larura shi ce kadai larura in za gane irin wannan ya san larura shine ran da shi yake da larura ba ga takaita ran da shi yake da larura ran da yake jin kashi za ga ya takaita ko kuma yake so ya tafi wani wata harka ana jiran shi za a tafi wani neman aure za ga ya takaita muku har ya ce ma wallahi sauri nake yo ku ya hakuri o wato kai ka san larurar kanka kenan baka san ta mutane ba Allah ya tsare mu dole sai liman ya zama ya iya siyasar rayuwa kun ga aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha idan ya ga sabai sun tare da wuri sai ya ajjala to shine irin wannan in ba su taru ba sai ya akhara duk za mu ji maganganun da zai yi akan tsawaita sallah da hukuncin ta da waye da waye a takaice yake cewa wa tawassatu fiha galiban wani lokaci kuma yakan yi sallah ta zama tsakatsaki wa kana yaqra'u fil fajr nawi 60 ayatan ila 100 aya sallah asuba manzon Allah yakan karanta aya 60 zuwa 100 wa sallaha bi surati qaf wata rana ya taba yin sallah asuba da surati qaf wal qur'anil majid wa sallaha bir rumi wata rana kuma da suratul rum wa sallaha wata rana kuma yayi sallata da idza shamsu kuwirat wa sallaha bi idza zulzilatil ard kenan ko sir raka'ataini kilaihima ya karanta idza shamsu kuwirat a raka a farko da idza zulzilatil ard zilzalaha a raka'a ta biyu wa sallaha bil mu'awwadaini wata rana yayi sallar asuba da ainihin falaki da nasi kaga wata rana a takaita wata rana a tsawaita wata rana a yi tsaka-tsaki ya zama akwai tanawu'i kar a samu liman shi kullum kullum inna atsaina ce kalkausar ce <laughs> da kuma mai iza ja to wannan ya zama liman fito kenan ko kuma a samu liman kullum shi kuma kullum sai yayi a arafi da an'amu ko suratu yusufa da makamantansu wannan kuma zai dinga daskandar yadda mutane zai zama munafiri a samu liman yana canza wata rana da tsayi wata rana tsaka tsaki wata rana takaitawa haka kullun a dinga nau'i da gwargwadon auda gwargwadon yanayi halat da ya kalla na mutane ko yanayin da ake ciki a ainihin wato wurin wa sallaha fi safari wa kana fi safari wa sallaha lokacin da yayi wancan mu'awwazataini a halin tafiya ne wa sallaha faftata suratul mu'minina hatta idza balaga zikra Musa wa Haruna fi raka'ati al-ula akhadathu sul'atun faraka wata rana kuma ya karanta suratul mu'minina har sai da ya kai wurin ambatan labarin annabi Musa da Haruna a cikin raka ta farko sai kuma sai tari ya harke shi tari sul'a wato ya kware shikenan sai ya ruku'u to wannan ya daga cikin abin da ya kamata limamai su kalla idan kana cikin karatu kai ne sai ka karshen wata sura sai wani ari da bijuruma kaman hadda ta baka matsala ko ka yi tari ko ka shaƙi ko ka ji an fara tsawa ana za a yi ruwa karkace ta kai sura ba mu ba ci jama'a sai ka tsaya iya haka ina fatan mun gane wannan sai ka tsaya iya abin da ya samu manzo Allah yakan bude karatu da niyya kaman zai yi dogon karatu in ya jiyo wani yaro a can baya uwarsa na goye da shi ya tsalla kuka sai ya tausaya ma yaron nan sai da uwarsa sai kawai sai ya takaita karatun sallah to kaga sai ya zama liman a faɗake keke shi za kamar yadda na faɗa yanzu yanzu nan shine liman ba fa wai kawai wan dan tilawa dan musabaka shine liman ba a wanda ka ce aqra'ukum li kitabillahi qira'atu kitabillahi bi mafhumi salaf laysa huwa al li matnihi fa hasab abinda ake nufi da ya karanta littafin Allah a wajen yaren magabata ba haddace doron Qur'ani ne kadai shine ma'ana ya karanta alqur'ani ba ya karanta alkur'ani ya san fassara ya san hukunce hukuncensa da asbabun nuzuli da yadda ake aiki da nasoshin alkur'ani wannan shine aqra'ukum likitabillahi ba wai mujarradin kawai mai tilawa ba waɗannan ɗalibai yan tilawa da hadda sun fi dacewa da sallar tahajjudi dan da mai ta kawai ta ai ta korowa ne amma sallar ta yau da kullum wanda za a dade ana yi liman ya shekara shekaru na mutane sallah to ba tilawa kada ake kalla ba sai ya san ka'idar tilawa da ka'idan fahimtar tilawa dan bayan limanci zai ba mutane fatawa zai karantar da su zai musu sulhu zai tafi nema musu aure zai musu sallar jana'iza zai musu wankan gawa duk waɗannan zai yi su ne kawai dan yayi hadda a makaranta hadda ta asabar ladi bai iya bai iya yin waɗannan dan yayi hadda sai ya karanta hadisi da fiqhu da tarihi da larabci da sauran ilmomin addinin musulunci ina fata mun gane wannan shi sa na daga cikin kuskure dama a ce an ɗora mutane kawai akan doran haddan alƙur'ani matani kawai zirya wannan ƙalaƙatanci ne da bata ce domin ba da haka salam suke da alƙur'ani ba shi za mu a nan makarantar mu ba a yin haka duk yaran da ka gani ana koya musu hadda kuma ana ƙoƙarin koya musu ma'anar hadda haka mata haka haka yara yan firamare ba wai kai a wa yara akan kawai ku maza yahummuhum akhir sura wa akhirul hizbi kowa yana ni ina da ashirin ni ina da goma na kusa haɗawa saura uku ya haɗa kuma amma bai san ma'ana abin da ya ɗauka ba kuma daga nan sai sai a mai cewa shi malami ne sauran mutanen gari da ƴan uwansa a mai kalanda da souvenir a mai biki ana ta celebrating ɗinsa ya da alkur'ani a je da shi musabaka nan a kai shi wannan gidan TV gidan rediyo yana ta karatu in za a bude taro ko shikenan sai dauka daga shi malami ne wannan ɗaukakan shi malantan shine farkon bala'in da ya samu kashi a ciki da kuma ya samu wada al'umma muna nan da irin su da yawa a cikin musulmai galibin su sune waɗannan ƴan kalakata na ƴan boko haram mahaddata wanda ba su san alqur'ani ba ƙarshen duniya ne dama ya karuna alqur'ana wala yujawizu hanajirahum dan ba su dandani zakin sa wajen ma'ana ai akwai ma mamaki mutumin da bai san ma'anar alqur'ani ba a ce ya zama malami akwai mamaki ma dan gaba ɗaya bai gane dadin ma dan dadin sai ka san ma'ana daɗi na gaskiya da katin alkur'ani sai ka san ma'ana ba wai sanin baki kawai ba ina fata mun gane wannan a takeice a dinga samun limamai waɗanda suke da kan gado a cikin addini da sanin ya kamata a cikin yadda ake mu'amalantar nasoshi da yanayi dole liman ya zama ya da wannan ainihin wato sifa ta iya yin ijtihadin me ya kamata a yi ina fata mun gane wannan wa huwa na'am wa kana yusalliha yawmal jumu'a yakan yi sallah ranar juma'a bi alif lam mim tanzil as-sajada yakan karanta suratul sajada a ranar juma'a wa suratul hal ata alal insani kamilataini a raka'a farko alif lam mim sajada a raka'a ta biyu hal ata alal insani hinin min ad-dari lam yakun shay'an madhkura yakan karanta su cikakku abinda bai inganta ba a riwaya kawai shine cewa da aka yi wa kana yudimu shine kawai bai inganta ba amma yana yin wannan abun ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana aikata abin da wasu mutane suke yi a yau yau ɗin shekara 700 da suka wuce suna aikatawa shine a fara alif lam sajada aya biyar shida sai a yi ruku ranar juma'a an taso raka ta biyu a fara hal ata halal insani hina mai dadi kaza kaza kaza aya biyar shida bakwai takwas tara sai ya ruku wannan ya saba wa sunna shi ma in dai za a yi cikakkiya ake yi kuma da na daga cikin alamar limamin juma'a yana bin sunna a ga hudu shi takaitacciya sallar shi mai tsawo mafi yawan limamai ana kama su a wannan mafi yawan limamai hudu ce ke da tsawo sallar kuma gajera kaga fa badala allazina zalamu qawlan ghairal ladhi qila lahum kenan wasu ma ba su san wannan karatun ba kuma limaman juma'a ne Allah ya tsare mu shine sai yake cewa wa huwa khilafu sunna wannan ya saba wa sunna na'am wa qira'atu sajada ko wahada ha fir rak'atayn ko kuma karanta sajada a raba ta gida biyu a karanta wasu ayoyi a raka'a farko wasu ayoyi a raka'a ta biyu shi ma wannan ya saba wa sunna wa huwa khilafu sunna wa amma ma yadhunnuhu kathirun min al-juhali an anna subha yawmal juma'ati fuddila bi sajadatin fa jahalun azimun amma abinda wasu suke ruwa suke rayawa cewa sallar da ake yi ranar juma'a sallar asuba ta samu wata falala ta musamman an ƙara mata wata sujuda saboda sujuda tilawa da mutum zai yi a cikin sautin sajada an ƙara mata sujuda ya zama sujuda ta guda biyar ce to wannan jahilci ne abin da ya tabbata shine karanta waɗannan surori guda biyu a cikin raka'o'in malam zai faɗa mana hikimar haka amma bai tabbata wannan wai wani ƙarin falala ne saboda su da tilawa ba dan idan mutum ya ga dama zai iya karanta waɗannan ayoyi kuma ya ƙi sujudar ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن dan haka ne wasu limamai suka kyamatar da karanta su sajada saboda ainihin wato kyamar wannan ainihin zato ɗin wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u hatayn suratayn limashtamalata alaihi min dhikril mabda'i wal ma'adi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta waɗannan surori guda biyu ne saboda abin da suke ɗauke da shi na ambatan farkon halitta da kuma ƙarshen komawar lahira wa khalqi adama da labari akan halitta annabi adam wa dukhulil jannati wan nar da shiga wuta da shiga aljanna Wazalika zalika mimma kana wa yakunu fi yawmil juma'a an bata abubuwan da suka taba faruwa a ran wata juma'a shine ranan farkon halitta kenan da kuma wanda za su faru a ranar wata juma'a ita ce ranar alkiyama tunawa mutane cewa wannan ranar fa an fa an samu wasu al'amura muhimmai da suka faru a cikin ta irin waɗannan kuma akwai wasu muhimmai suna jiran mutane da kan karanta surorin guda biyu zaka ji dukkan labarin ne hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna kaza kaza ai ta labari labari labari game da lahira da da halitta annabi adam da makamantansu to shine dalilin da yasa ake karanta su a ainihin sabihata yawmil juma'a wa zalika mimma kana wa ma yakunu fi yawmil juma'a fa kana yaqra'u fi fajriha sai kasance yana karantawa a cikin sallar asuba ta wannan rana ma kana wa yakunu fi zalikal yawm abin da ya faru da wanda zai faru a irin wannan rana tazkiran lil ummati bi hawadisi hadha al-yawm yana tuna wa al'umma abubuwan da suke faruwa a irin wannan rana kama kana yaqra'u fil al izami kal a'yadi wal juma'ati surati qaf waqtarabat wasabbih wal ghashiya kama yadda duk wani sallah wanda taro ne na al'umma yakan karanta surun da suke bada labarin lahira labarin taro irin wannan dan ya tuna mutane cewa wannan taron da kuka gani fa to akwai wani babba da yafi wannan kuma shi ranan ba ranar biki bane rana ne ta yawma tubulus sarair rana ce ta yawmut tagabud sai karanta musu ko dai qaf wal qur'anil majid ko iqtarabatis sa'atu wan saqqa qamar ko sabbih isma rabbikal azim ko hal ataka hadisul ghashiya domin duka waɗannan labaran lahira ne da tsayuwar kiyama da taron hisabi da ainihin shiga wuta da shiga aljanna da makamantansu Allah ya tsire mu daga wuta wato kamar manzo Allah yana tafa'uli kenan yana yi wa mutane arshi a irin sallar da yake da irin yanayin da suke ciki ranar juma'a ya tana musu wannan rana to ga irin abin da suka faru a irin rana ranar idi ko ainihin wani taro kaman husufi ko makamancinsa idan ya zo yin sallah sai ya karanta suron da suke nuna taron lahira dai mutane arashi akan cewa taron nan da kuke gani kankani ne kuma bala'in shi kankani ne compared to taron da ke jiran kowa na lahira ina ba mun gane wannan to wannan duka ya tabbata a cikin tsari da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama muna ta takaita bayanan ne ba za mu tsaya muna ta wata a ce kowace sura sai an jawo ta ko an yi abin nan ɗinta ba saboda shi ma a takaice yi amma in aka kai inda ake bukata haka za a yi haka ɗin gwargwado insha Allah saboda lokaci ya ƙure kuma gashi mun samu gaba ya kamata sai mu saurara a nan insha Allah Allah muke roƙo ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi